قال الإمام الأديب العالم أبو محمد القاسم ابن علي ابن محمد بن عثمان الحريري البصري رحمه الله تعالى <clears throat> في كتابته المقامات الأدبية وفي المقامة الأولى وهي الصنعانية بايا ya gama ثم إنه لبد عجاجته ajajatahu محاجته واعتضد شكوته وتعبط هراوته sannan shi wannan bawan Allah labbada ajajatahu sai dandabar da kurarsa wato wannan kura da ya dinga tayarwa saboda kai kawo da yake yaje nan yaje nan to haka yi shi ne ah, za ka ga anan yana ce maka ai sakkana ghubratahu <clears throat> tunda kasan dai mutum yana kaiwa da komowa zai dinga tada kura ko to tsayawar da ya sai kurar ta lafa to kai da kaga mutum ya haka kasan ya gama wa'azin da yake ko yana shirin ya haɗa kayansa <clears throat> wa ghayyada muhajatahu sannan kuma sai ya kafar da muhajatahu wato yawunsa yawun da yake fito masa daga baki Da ai kana magana Allah ya maka wata baiwa kai dan adam kana magana yawu yana fitowa kamar lubricant ne yake dan shishiga duk wani waje kamar yadda ka san grease oil yana dan taimakawa bakinka da harshen ka kai ya bushe ka kasa magana amma da ka gama magana kuma sai yawun ya tsaya ya daina fitowa wakila ya ardub la'ima aiki wa ya sama akli sai aka ce me wa ghidha ma sai aka kafar da ruwa <clears throat> wa wata shakwatahu sannan kuma sai ya ɗauki jakarsa ya sa ta a dantsansa kamar misali mutum ya haka kenan irin hatta zonan shine al'azab da gani ka san ba kauye ne wata abbada wata ya kuma hamutanci sandarsa ma'ana ya dau sandarsa ya mata haka ya sa ta a hammatarsa min al’ib shine ya hamutance ya hamutance ta ma'ana ya sa ta a hammata <clears throat> bai ce wa kowa kowa ba kawai da yana karasa wannan wa'azin da ya yi wannan baitukan waka ba wata addu'a ba komai mara na jama'atu ila tahaffuzihi lokacin da wannan tarin mutanen suka ga tahaffuzihi suka hango suka nura suka kalla shi ne a ranat bi ma'ana nazarar nazaran tawilan ila ta hakuzihi zuwa gyare-gyarensa bana kamar shi kintsawa yake zai tafi wara'at ta'aqubahu suka ga kuma kintsawarsa limu zayalati markazihi kamar dai zai zake wa cibiyar da ya fito ma'ana gidansa kenan to adakala kullum minhum da hufi jabi. kowane mutum ɗaya daga cikinsu sai ya shigar da hannunsa cikin aljihu fa sai ya cika lahu masa sajalan gugabin sai saibihi na kyautarsa kowa ya ɗauko to salamu alaikum ga wannan wa qala to tunda mutumin nan da yawa yake a mutuwa kan akan mutuwa ka dai ba zai ma buƙaci kuɗi ba sai kowa ya ce masa isrif hadha fi nafaqatika aw farriquhu ala rufaqatika mun san dai kai ba buƙatar kuɗi kake ba to ga wannan ka sarrafa shi a ciyar da iyalinka ko kuma ma dai mun san kai da yake ba kuɗi ne ya dame ka ba ka raba wa abokananka fa qabilahu minhum mughdiyan sai ya karbi kudin yana mai dan rinsa idan to Allah saka da alheri Allah saka da alheri wa asna alaihim yayi musu yayabe su musniyan in ba sai ya kara maimaitawa musniyan yana mai biyantawa asna ya yabe su musniyan kuma yana mai biyantawa sannu sannu sannu sannu nagode nagode alasaka da alayhi irin dai abin nan na barkwanci waje alayhi waddi'u man yushayyi'uhu sai ya haɗu yana ban kwana da waɗanda suka rako shi da kaga ya ɗau sandarsa ya ɗau jakarsa da ‘yan butarsa ya ɗan yi gaba shi kenan za a yi tabinsa wani ma daga nan zai ce zai raka shi har gida sai ya dinga to shi kuma baya so a ci gaba da bin sa to salamu alaikum jama'a na gode ai kwa iya komawa daga nan Allah saka da alheri to abin da yake nan li yakhfa alaihi mahaya'ahu domin sa ta buya kar ma a gane a ina yake al mahya' shine hanyar da mutum yake bi hanyar da zai bi ta kai shi gida kaga in an gani gobe ma wani in ya hanya wani ma kawai haka nan dan karambani zai ce bari ko in ziyarci malamin na a gidansa shi kuma abin da baya so ke wa yusarribu man yatba'uhu man yatba'uhu sannan duk yana kokarin batar da sawu ga wanda ya bi shi sarraba idan kaman an san kawalwai ne ko kaga daga nesa sai ka hango kamar nan kamar ruwa ne sai ka zo ka tarar da ba ruwa Allah yake cewa wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhamanu ma'an hatta idza ja'ahu lam shay'an to shi ma in ya ga alamar da so kake kabi sai ya fita nan sai kamar ya can manta hanya sai dan dai kan ma ka gane li yujhala marba'uhu domin dai alikai yujhala marba'uhu domin ma kar a san gidansa marba' din shine gida qala al harith ibn hammam nomo dan mai himma yace tuhu sai na bi shi muwariyan anhu iyani ina mai boye jikina da na ga zai ganni sai in yi kaman ba shi nake bi ba sai in canja hanya waqafautu israhu na dinga bibiyar sawunsa in yi nisa an dinga ban da ya taka min haisu la yarani ta inda baya raina kun san tunda dama ya ce au kariman ko ko ba haka bane turwi ru'yatuhu ghammati ko wa menene wa turwi wa menene turwi ruwayatuhu kullati ko to hattanta ha ila magara sai da ya zo ya tike zuwa ga wani kogo saba fi fiha sai na ga ya silale yadda ka san macijiya ya fada cikin kogon ala garara al sarudin ci bai san cewa ina biye da shi fa amhaltu sai na dan jinkirta masa raifa ma khala'ana alaihi dan jinkirin da ya kamata a ce dai yanzu mutum ya shiga gida ya cire takalminsa wa ghasala rijlaihi ya dan wanke kafarsa saboda kura sun mahajamtu alaihi yace sannan kawai na afka masa cikin gida fa wajadtuhu ce abun mamaki ina shiga sai na same shi musafinan wato yana mai ukunta litilmizin a kusa da wani yaro Mana nan gashi nan ga na biyu nan ga uku wasfuna shine murhu shi ko murhu dutse nawa ne da shi dama uku ko to to ma'ana ga shika ga yaro zai gaya maka na uku musafinan ila ko litilmizin wato yana mai hukunta wato zuwa wani wani wani wani wani almajiri ala khubzin samidin ga wata ainihin gurasa wacce take gasasshiya wajadin hanidin da wani tanari gasashe nama na ɗan maraƙi ba ma labita an ja'a ijilin hanif yawwa tanari kenan wa ƙubalatahuma to kuma anan daura da su a gabansu khabiyatu nabidin tulu ne na giya ko malami ne fa yanzu ya gama wa'azi amma ga ga gurasa ga dan kasashen nama kuma nan ga tudin giya yanzu kuma <laughs> ya gama wa'azin sa fa yanzu nan yace sai na kasa jurewa fa kultu lahu sai na ce masa ya haza kai wannan kasan kiran wulakanci kenan kai algabar ta mala ayakunu zaka khabaraka wa hadha makhbaraka yanzu wancan shine labarin da kake bayarwa na wa'azi cewa ayi kaza ayi kaza kuma anan za a zo an jarraba ka a ganka ashe kai dan iska ne <clears throat> fazafara sai zambarma zafarat qaibi wato irin zambarman nan <clears throat> ta ta zafin wuta ko lahum fiha zafirun ko to irin alƙaizi kuma shine zafin wuta irin wuta mai tsafin nan wa ya tamayyazu min alghayb saura kirse kekkece ma saboda fushi me yasa na biyo shi me yasa na zo na gan shi <clears throat> walam yazal bai gushe ba yuhamliku ilayya yana zazzare min ido hatta khiftu har sai da tsoro an yasdu alayya kada yayi bara ya fado min saba bi ma'ana ya bara bara kuma shine kamar yadda mage take za ta kama in za ta faki canke su ko bera ya take ba san ɗa ba in ta gama takurewa ba tsalle take tabbara a kansa ba to wannan shine bara kuma Allah ya amfani da shi a cikin alkur'ani ko to ai zai tuno mana ayar ya kaduna yastuna ko billazina yatluna alaihim ayatina saura irsu rubtawo inda suke karanta musu ayoyina qul a unabbi'ukum bi sharrin min zalika yawwa ko min zalikum ko to yace to sai yake cewa walam yazal yuhamliku alayya bai gushe ba yana zazzare min ido hatta khiftu an yasqu alayya sai da naji tsoron kayyab karo min falamma an khabat naru to lokacin da wutar tasa ta dan bice wata wara uwaruhu wato wannan garwashin nasa ya dan buya an shada shi'iran kawai sai naji ya saku waka <clears throat> yace labistul khabisata abghil khabisa wa an shabtu shisiya fi kulli shisa wa sayyartu wa'diya uhbulatan أريغ الكنيسة بها والكنيسة وألجأني الدهر حتى ولجته بلطف احتيالي على الليث عيسى ألا أنني لم أهب صرفه ولا أنا بضت لي منه فريسة ولا شرعت بي على مورد يدنس عرضي نفس حريصا ولو أنصف الدهر في حكمه لما ملك الحكم أهلا نقيسا yace labistul khamisata yace na saka bunjumar rigata abghil khabisa ina neman madar na saka riga khamisa din ita ce zulumbuwa irin zulumbuwar rigar nan alhabisa kuma madurguji san madurguji ba <laughs> algata wala an san madurguji ala muhammad akai ka san madurguji ai mu yanzu a hausan man an ce madurguji tuwo kenan irin wanda idan ana biki a ƙauye ake kawo shi ba mai a'a kabaki ai kabaki ba sunan abu ɗaya ba ne shi kabaki dainin ɗin ne gaba ɗaya da abincin kai shi ne kabaki tuwo ne za a yi shi a langa sai a kwakwabo shi sai a sa saso a leda sai a kawo a ajiye gudunmawa sai a tara shi a samu wani ɗaki a nan za a dinga tarawa wannan tuwon shi za a dinga bantara ana yin miya ala zuwa ɗan dare ya yi ma a ba almajirai su dama su yi fura da shi wannan shi ake kira matar guji mu a hausan mu kenan amma a asalin larabci shi ma dirbijin wani abinci ne mai kama da alkaki wanda ake sa da zuma da dabino ba kuma haisa ba ce ba wanda ana cewa wai har sai na Usman ya taba yi wa manzo Allah sallallahu shi ya kawo manzo Allah sallallahu ya ji daɗi to shine shine zaka ga ya ce ai alhalawa wa awwalu man khabbasa ta Usman radiyallahu anhu khalata bayna asali wa naqiy ad hada tsakanin zuma da kuma gari na fulawa ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi to amma mu nan ba dirguji muke ce masa shine lo kaman tuwo kenan to labistul khabisata na sanya riga mai zane-zane kenan doguwar riga abgil khabisa ina neman ma dirguji wa an shaftu shissiya kuma na kafa ashibta ta an san ashibta tarko kenan wani tarko ne fi kulli shisa wato a dukkanin wato na saka tarko na ko kuma na jefa fatsata fi kulli shisa akan dukkan wani abun farauta amma a shisu dinnan abinda suka ce shine akhbathus samak ko kuma radi'ut tamr to dukkan abin da yake mara kyau to sai ake ce masa shisa dukkan wata gurbatacciyar hanya to ya ce to duk wata gurbatacciyar hanya na je na sanya fatsata ko na saka tarko na wa sayyartu ya uhbulatan yace kuma wannan wa'azi da kake ganin ina yi ni na mayar da shi ne ya zama uhbulatan wato ya zama wani tarko ne uribul qanisa biha da wannan wa'azin ne nake ribato ko kuma in farauto namijin farauta wal qanisata da kuma macen farauta kakka da cewa ni wa'azin nan da nake neman lada nake ji akwai mutanen da ba za ka kamo su ba sai da wa'azin ya ce to dama ni na mai da shi uhmula shine sitarko kenan ya ce ta kuma kakka zarge ni wa alja'anin daharu zamani ne ya bukatar da ni hatta walashtu har sai da na na kusa bilitaf ihtiyali wato da irin tausas tausasasshiyar yaudara ta alal su na rubta wa zaki isa mu har cikin gumbiyarsa misali an san zaki yana da kumbiya shine gidansa da yake rayuwa a ciki to yace yau da gobe ta sa dole saboda ina neman rayuwa dole ina so in rayu yi dabara na samu dai hanyar da zan iya bi in fada wa zaki ma'ana na shigo hanyar wa'azi da neman duniya wa alja'ani daru hatta wa lashtu bi latb ihtiyali zamani ya bukatar da ni har sai da na kutsa da taushi na yaudara ta da hila ta alal laifi na fada wa zaki isa har cikin gumbiyarsa ala annabi tare da cewa ni nan da ka ganni lam ahab sarfahu bana tsoron juyawar zamanin nan wala na bazat liya minhu farisa kuma tunda nake gabana bai taba faduwa akan zamani farisa ita ce wata wani nama da yake kasan kafada wanda idan mutum ya shiga tashin hankali da fargaba yan fito sai ga yana wani haka yana fitowa yana bulli yana komawa ya ce to naman nan bai taɓa bulli ya fito ba ne wai saboda tsoron zamani duk inda na tashi shiga duk gaba gadi nake shiga in yaudari sarakuna in yaudari malaman in yaudari talakawa in yaudari masu kuɗi in yaudari yan iska mashaya ba wanda ba yi washi a cewarsu wala shar'at bi ala mauridin kuma har yanzu wannan yaudarar tasa shi da wa'azin nasa da yake cewa bai taba gangarar bai taba shigar da shi wata magangara ba yudannisu irdiya nafsun harisa wanda wata rai mai kwaɗayi za ta bata min mutunci na duk inda na je ne wa'azin na gama a malami ake ɗauka ta kuma tafi ci gaba da abubuwa na kuɗin da ya samu ma ya shagiya kuma gobe in ya dama a ci gaba da gaishe shi a matsayin malami kai ne farkon wanda ya fara zuwa ya kama Ya ce kuma ma ai ba laifi na bane walau an safar da harufi hukumi. da a ce zamani ya yi adalci a wajen hukuncin sa hukuma a halin da nisa ai da ba za ka ga yan iska su ne shugabanni ba amma yanzu ka duba ta shugabannin ai ba su ne malaman da bai mallaka jagoranci a hannun masu tawaya ba ga mutum ba hankali ba ilimin ba addini kuma shine shugaban jama'a da cewa wannan kuma a shari'ance fa zai zama yana cikin abubuwan da bai kamata ba domin maza Allah wani subhanahu wa ta'ala cewa la tasubbu dahara fa inni ana har kakkurin ga zagin zamani dan ni ne zamani to amma wannan yayi ne ala lisani ahlul jahiliya yanda yan jahiliya suke to da ya rera wannan baituka sun maqala to amma dan mai himma yace sai yace da ni udnu fa kul matso a ci wannan tanari da kai wani shi ita fa kun wa kul in kuma gagara ma tashi ka gaya wa duk wanda za ka gaya wa ka ce ka gani na na faltafattu ila tilmiri. sai na juya na waiwaya zuwa ga wannan almajiri na sawa kultu na ce da almajirin azamtu alaika na yi maka magiya biman tastadfi'u bihi al'adha ne maka magiya da wanda in cuta ta same ka da shi kake ija wannan cuta shine Allah la tukhbiranni man za wallahi sai ka ga mun wannan wani mutum ne batsala sai wannan almaji ya ce haza abu saruji haza abu zaidin saruji wannan shine abu zaidu mutumin garin saruja sirajul bai fitilar baki kenan watajul udabai kambi na malaman adabi Ban saraftu min a taitu? sai na koma ta inda na fito wa qadaitul ajaba mimma ra'aitu na hukunta mamaki cikin abin da na gani na sashi a cikin abubuwan ban al'ajabi alhamdulillah maqama ta kare mu ƙara dan karanta tarihin imrul qais a cikin wannan shu'ara din ita hayya zuba bata dausai ji to yanzu maqama za mu koma da ita normal karatu ba za mu dinga yin ta kullum duk zama ba sai dai in bukata hakan ta tashi alwanun Man hayati imrul qais rayuwar imrul qais kana hujur fi bani sa'ad al-asbahani yake faɗa a cikin al-azari cewa hujur baban imrul qais dama dan banu sa'ad ne wa kanat lahu alaihim itawatun fi kulli sanatin muwakkatatun fa فغبر ذلك دهرا ثم بعث ilaihim jabihi الذي kana yujbihim to ya kasance akwai wata itawa da ya samu abin da ke kira da itawa shine wani abu da ya sa musu dole ana zuwa ana karba a kowace shekara to sai ya yi jinkiri bai zo ya karba ba an gane bai karbi wannan kuɗi da ya sa musu ba to sannan sun ba'atha ilayhim jabi ko jabi ya sai tura musu mai tattaro wannan kuɗi alladhi kana yajbihim wanda shi ne yake zuwa a tara masa kuɗin ya zo da shi famana uku zalika sai suka hana shi wannan itawa wa hujjar yau ma izin a lokacin shi kuma hujjar ya tafi garin tihama wa zarabu rusulahu suka hau wannan manzannin da duka wa darajuhum darajan shadidan qabihan kuma suka jinyata su jinyatawa mummuna fa balaga zalika hujran hujr yana can tihama sai ji labari fasara ilaihim bi jundin min rabi'ati min rabi'ata wa qaisin wa kinana sai ya dauko runduna daga banu rabi'a da kuma banu qais da banu kinana atahum wa akhadha suratahum sai ya zo cikin banu asad ya dinga kwashe shugabanninsu sirat su ne shugabanni ya yaqtuluhum bil asa ya dinga kashe wayannan shugabannin nasu da sanda wa abah amwal ya halatta dukiyarsu wa sayyarahum ila tihama ya ma kora su zuwa tihama wa ala billahi rantsuwa da Allah Allah ya sakinuhum fi baladin wahid ja ba zai zaunar da su a gari ɗaya ba wa habasa minhum amr ibn mas'ud al asadi ya kama musu wani mutum mai suna Amur bin Mas'ud al-Asadi wa kana sayyidan kuma shugaba ne wa Ubayd bin al-Abras ya kama Ubayd bin al-Abras wanda mawaki ne yana ɗaya daga cin ashabul mu'allaqat din an kai su goma Shi ne mai wannan menene menene fal quttabiya tabazzanu fasarat banu asadun Talata. thalatha shikenan ثم إن عبيد بن الأبرص قام فقال أيها الملك اسمع مقالتي shi har malam wannan ya tashi ya rera wannan waka yana cewa ya ainu fabki min bani asadin fahum ahalun nadama ahalul qibabil humri wan na'amil mu'abbali wal mudama wa dhawul jiyadil jurdi wal asalil muthaqqafatil muqama yake cewa ya ainu yake ido yake ido fabki ki yi kuka min bani asadin ki yi wa banu asad kuka fa hum ahlun nadama domin sun zo sun yi da na sani ahlul kibabi sune masu manyan gidaje da aka yi musu rufi da kubba kubba alhumr wacce take ja wa na'ami wato kuma ma'abota ni'ima wato almu'abbal wacce take yanzu ta kare wal mudama sune ne ma'abota giya su sha su shayar wa zawul jiyadi su ne ma'abuta dawakai aljurd masu sosasshen gashi wal asal su ne ma'abuta mashi almusakkafa wanda yake mai tsini almukama wanda wanda yake tsayayye yake cewa halla abaitan la'ana hallan inna fi ma qulta ama fi kulli wadin min bani yathrib fal qusuru ila al yamama تطريب عان أو سياح أو سياح محرك أو صوت هامة ومنعتهم نجدا فقد حلوا على وجل انتهامة برمت بنو سعد كما برمت ببيضاء الحمامة جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامة أما تركت أما تركت أما تركت عفوا أو قتلت imma tarakta fa afwan aw qatalta fala malama anta almaliku alaihim wa humul abidu ila alqiyama dhallu li sawtika mithla ma dhalla alushayqari ko mithla ma dhalla alushayqaru dhul khuzama yake cewa yake cewa to mun kubuta ko kuma mun warware daga rantsuwarka a baitan la'an ranka ya dade inna fiha inna fi ma qulta ama lalle tabbas a cikin abin da ka faɗa akwai aibi ko kuma in fi ma qultu abin da na faɗa akwai aibi a ciki fi kulli wadin min bani yasrib duk wani kwazazzabo ko kuma wata zaza da kaje ta bani yasrib kal qusur in ka huce al qusur ila al yamama har ka je yamama to za ka tarar da tatribu amin ya muharrikin wato sai dai ka ji kukan wanda yake cikin kunci saboda an kame manyan su an yi kaza an yi kaza aw muharrikin muharrikin ko kuma ka ji ƙara da kuma ihu na wanda zuciyarsa take kuna aw sauti hama ko kuma dai ka ji wato sauti na hama ko dai zanto hama ɗin yana rufin mutum mace ko kuma jiki ko kuma yana nufin wato irin abin da suke yi na canfi na tashin tattabara wa mana'tahum najdan ka hana musu taimako faqad hallu ala wajal intihama yanzu ga su sun zo sun sauka a cikin tsoro a garin intihama baramat barumat ko baramat banu sa'adin kama barumat bi bayda al-hamama wato sun shiga cikin ruɗi kamar yadda tattabara ko kuciya take yi a cikin wato dokar daji ko a sahara ja'alat laha udaini min nashamin wato ka sanya musu udaini kara guda biyu min nashamin na wata bishiya da ake kiranta nasham wa akharu min sumama wata kuma daga sumama yace in ma tarakta fa afun in kaga dama ka kyale mu in kai haka kuma kayi mana afuwa au qatalta fala malama kuma kaga dama ka kashe mu ba wani abin zargi a kanka antal maliku alaihimu domin kai ne sarki mamallaki a kansu wa humul abidu ilal kiyama su kuma bayanka ne har abada zallu li sautika sun kaskanta saboda wannan bula li sautika saboda wannan bulala taka mithla ma zalla al ushaykir kamar yadda ashqarul ahmar al ashqar al ahmar min ad dawab kenan ya kaskanta dul khuzama wato ma abocin abin da suke kira khuzama to wannan shine abin da shi ya rera Ubaid ibn al-Abras a gaban mahaifin imru qais faraqqa lahum sai ya tausaya musu hina sami'a qawlahu fa ba'atha fi ba a fa aqbalu sai ya ce to su zo su fanshi kansu sai suka fanshi kansu hatta idza kanu ala ba fa ba'atha fi atharihim sai ya tura aje wato ainihin a ɗaukar musu fansa hatta idan kanu ala maisarati ala masirati yau min tihama takahhana kahinuhum fa qala li bani asad to suna cikin tafiya sai wani boka a cikinsu ya yi bugun ƙasarsa sai ya ce da su wato a manil malikul ashabu alghallabu ghairul mughallab fil ibli ka annaha rabu la yu'allaqu ra'suhu ko la ya'laqu ra'suhu as-sakhbu hadha damuhu yub'athu yub'athu hadha gadan awwalu man yuslam to ya ce musu wane ne sarki wanda yake mai kaza da kaza ya siffanta sarkin da waɗannan sifofin wanda mu ba shi ne asalin muna so mu jire abin da ya faru mai sai zuwa ga tarihin imrul kaistin din to da ya yi musu wannan bugun ƙasa sai suka tambaye shi man huwa waye to shine ba su labarin cewa wannan mutumin da ya muku haka karshe ne za ku ci nasara a kansa ku kashe shi kuma ku ɗauki wato ku ci gajiyar abin da yake da shi na mulki da kuma makamansa to shine sai suka juyo da suka juyo suka koma fansarafa anil qawm zura lahum fi qatlihi balan ra'a dhalika alba'u ibn al-harith al-kahili khashiya an an tawakalu fi qatlihi har zuwa dai karshe inda suka kashe shi suka kashe shi mahaifin imrul qais din a sakamakon wannan gashi abin da ya musu ya taimaka musu ko kuma ya cutar da su kuma ya yi ƙoƙarin taimaka musu sa'annan su kuma daga ƙarshe suka zo suka kashe shi mu koma zuwa tarihin imrul qais din wa kana imrul qais kad taradahu abuhu idan ma koma shafi na gaba na goma imrul qais mahaifinsa ya kore shi hujur wa ala Allah yuqima ma'ahu fatan min qawlihi shi'r saboda yana kyamar waƙar da Ibn Qais yake wa karatul muluku ta'anafu min zalik sarakuna kuma suna kyamar dan su ya zama yana irin wannan saboda zai ta batsa zai ta fadar abubuwa fa kana yasiru fi ahya'il arabi wa ma'ahu akhlatun min shab min shuzzad al-arab yana tare da cakudan laraba ƴaƴan larabawa masu fandarariyar ɗabi'a min dai'in wa kalbin wa bakar bin wa'il fa idza sadafa غديرا أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه في كل يوم وخرج للصيد ف... فيصيد ف... فأكل وأكلوا معه وشرب الخمر وسقاهم وغنتهم كيانه سيسو ما تنسى زابيو ينسى سيسي مسا سدنك مسوانا ولا يزال كذلك حتى آه حتى ينفذ ما ذلك الغدير سيسو زونا أباكي وننقل من har sai sun karar da ruwan gulbin sun mayan taɗulu anhu ila gairi sai kuma su tashi su nemi wani waje fatahu khabaru abihi sai labarin kashe babansa ya zo masa wa maktalahu wa maktaluhu wa huwa bidammun min ardil yaman a lokacin yana wani wuri da ake kiransa dammun a ƙasar yaman faƙala to shine ma sai wannan waƙar ta tsawalar lailu ala dammuni dammuni inna ma'ashara inna ma'ashara yamanun wa innana la ahluna muhibbu yace taqawala al-lailu ala dammun wato lallai dare yayi tsayi a garin dammun dammunu ke garin dammunu inna maashara yamanun mu mutanen yaman wa innana la ahluna li ahlina muhibbun mu muna son dangin an kashe uba dole ba ga ta zama ba sun maƙala sannan ya ce dayya'ani sakhiran ya tozarta ni ina yaro wa hammalani damahu kabiran kuma ya dora min nauyin ɗauko jinin sa bayan na girma la sahawal yawm wa la sukra gadan al yawma khamrun wa gadan amrun thumma qala na kargaya muku wannan mun karanta sannan sai safuwa ga yana cewa khalilayya la fil yawmi masha li sharibin wa la fi gadin idza kama kana yashrab yace ya ku abokaina guda biyu ku sani cewa yau ba za mu farfado daga shaye-shaye ba za a sha amma daga gobe kuma babu wani lokaci da za a sake shagala da shaye-shaye sai dai a fita kuma a je a nemo fansa ta shi wannan dattijo da aka kashe to ina ganin saboda kada sanya lokaci mu bashi haka in mun sake zuwa sai mu sake taƙaice labarin nasa sai mu shiga cikin mu'allakan tasa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم